ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضه عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال an karbo daga ibnu jurai daga ata yace samitu ibn abbas radiyallahu anhu ma yukhbiruna yace naji abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yana ba mu labari yace ya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya faɗa wa wata mace cikin mutanen Madina sama ibn abbas yace abdullahi dan abbas ya ambaci sunanta amma mai riwaya yake fa nasitu sai na manta sunanta to ita matan ita ce ummu sunan al-ansariya a wata riwaya aka ce ummu sulaim war anas mun gane ko to wannan ita ce ummu sunan manzo Allah ya tambaye ta ce me ya hana ki fito ai aikin haji tare da ni halat sai ta ce kana lana nabihun farakibahu abu fulani ai muna da a bar hawa wacce muke shayarwa da ita sai uban wane yani mijinta kenan ya ɗau wannan abar hawar ma'ana ko motar gidan guda biyu kenan ɗaya ana shayarwa ɗaya kuma an ɗauki an je hajji da ita kenan to sai ya saura ita ba ta da abin da za ta je hajji abin hawar abar hawar tasu sai mai gidanta shine ce abu fulanin uban wane mana mata suna girma mazan su tun farko har zuwa rayuwa ta tsara ta ƙare in kaga matsala ta zo to wani abubuwa ne suka zo ko koyan tabi'un wa'ansu ko al'adun wa'ansu ko turawa ko boko ko menene to shine sai ga wa'ansu al'amura da suke da daraja a cikin addini a cikin al'ada sai ga ana baya baya da su ana aro wa'ansu al'amura da ba su da daraja ba su da mutunci a ɗauke su su ake amfani da su shine tace ai uban wani tana nufin mijinta kenan da tanna dan kuma wani ɗanta ne yace ya ɗauki abar hawar ya ɗau ɗansa sun je haji sauran ɗayan abin kuma da shi muke shayarwa na je na ɗebo ruwa na je na yi ya yasa ban samu daman tafiya aikin haji ba وترك لنا ناضحا سيبر منا أبر هوا قيا ننضه عليه منا زوا منا شاير و كوت سيار دبونا كنسو قوت إبروا أشا أي ويشي أي بكاتين جدا دا إدا دا وإن روا معنا تنزا من صحبا من الله صلى الله عليه وسلم ما تن صحبي سنة ومزن سخدمة من gane ko haka asma'u ta ce matan asma'u yar abubakar yar uwar na na aisha take zubair zubair ya kasance zubair shine mai ilimi ko zubair ibn al-awwam take ta kasance tana masa hidima ta je ta dauko bar hawarsa ko doki ne ko rago ne ne ta je ta ba abinci ta yi kaza da hannunta tana masa hidima masu ɗimbin yawa to a yadda aka yi kenan aka samu albarkar rayuwa ba a ce ka tilasta mata aikin da fi karfinta ba ka'ida da manzon Allah ya ajiye yace hawa naku. ‘yan uwanku mutane Allah ya kaddara suka zama masu nufin hidima ko barin gida ko yaron gida ko ma'aikaci ko mai gadi ko mai eh, ko da duk ba mutane ba ba su da jini da abin na dukansa da jiya ba sa jin daɗi Allah ne madaukin sarki yace dan mutane su zama sihriyan wannan in ba haka ba duk kowa aka ce ya samu katarsa waye zai zama mai noma waye zai zama madinki waye zai zama dan direban kiya kiya waye zai share maka gidanka waye zai share maka ofishinka sai Allah ya sa wane hanyar samun kuɗin sa sai yayi masinja sai zai na share maka ofishin sa ba wai ka bi shi bane wurin Allah madaukakin sarki haka Allah ya tsara rayuwar dan adam amma karshe wurin Allah Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum yasa ce ƴan uwanku ne Allah ya kaddara suka zama karkata shi ke share ma gida shi ne garden boy shi ne manzo Allah ce duk wanda Allah ya sa dan wanka zo karkashin hannanka yana yi maka hidima ko aiki aiki ka ciyar da shi da cikin abin da kake ci ka tufatar da shi cikin abin da kake tufatarwa kada ka ɗora masa aikin da ya fi sa in ka ɗora masa ka taimaka mashi dokar da manzo Allah ya dalilin wannan shine Abu Zarri ne al-Ghifari cikin sahabban manzo Allah wanda yake yana cikin zuhad manzo Allah ya ce wani cikin ku zai mutu shi karai a daji waɗansu mutane muminai su zo su gaishe shi su dauke shi mishi kaza kaza kaza kaza yasa lokacin da yaje kadai ta zai mutu yace mai me yace matarsa tace gashi nan ta zo tace gashin ka mutu ba ni da abin da zan binne zai maka sutura dan abin ne ba zai isa ba yaya sai ce ga ta hango wa'ansu mutu sai ta ce mata babu damuwa sai ka aiki aiko kada ki ji damuwa Allah zai kawo inda za su za su dawo nauyin su ne sira yace gashi inda muke ba kowa rabiza kauye ne daga hanyar Madina za ka kan hanyar ta Rabiza rabiza sai ce a'a na taba ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muna zaune da ni da wani da wani da wani yace Fuhad shi ne wata rana aka ganshi yana tafiya shi da yaron gidansa sa kenan ko yaron gida ko bara ko mai aiki ko ko ya ake fada ya sayo riga yaron ya sa irin wannan rigar yana tafiya misali in wanda ya ce in aska biyu ne in menene da menene ai sabanin abin da aka saba in ka sa in ma irin wannan zai sa sai zarar tsohuwa wace tsohuwa wace ka sa ta kuma ka dauki ka amma ka sa sabuwa ga gafa ya shi kuma ya sawo ga gafa ya ga kwado a sabanin al'adar mutane bai gudana haka ba ta gudana haka ba ko to sai aka ga Abu Zarra yana tafiya irin kifar da yasa shi yaron gidan ya sa mai aiki mai hidima kenan mai shara ma tun ko mai gadi sai mutane suka ce me ya faru ne in nan ne sai ka sai a hankalin ka yayi ne <laughs> ba za a yabe ka cewa kai sai a ce a wani ko an yi shi ko an ne sai ai ai yayi masa sihiri ne yayi masa yasin ne yasa sai su ma mutanen fi mamaki suka ce ya Abu darrin me ya faru ne ka sayo ta wundiya ko aska biyu misali irin tufan shi kuma yaron ka yaza sai ce abin da ya faru shine in ni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummihi fa qala rasul fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaka mur'un fi jahiliyya ikhwanukum khawalakum sai kawo karshen hadisi dace abin da ya faru shine wata rana mun taba musu da wani sai na zage shi na aibace shi da nake yabnat yabnat sauda yake mishi kai dan bakar mace uwarka baka ce da manzon Allah ya ji sai ta da duk abin da zai kawo bambancin kabila ko jini ko wani abin da ko kira zuwa kungiyanci ban da kungiyan taimakon kai da kai ba ana hasara ne ana ne duk ran da muke magana kungiyanci ba muna nufin kungiyoyin taimakon kai da kai ba a gyara wuri a yi menene su wannan kungiya ne dan a gyara ko ba dan a rarraba kan musulmai ba ko muna nufin kungiya dan a rarraba kan musulmai shi ne duk sa da muke maganar kungiya abinda muke nufi kenan to manzon Allah duk sa'an da yaji mas'ala ta tashi haka ba zai bar wannan lokaci ya wuce aiki ba wata rana sahabbai suna zaune muhajirin da ansarai mutanen makka da mutanen madina sai shaitan ya zo kan ratsa haka sai wannan suka fiyal al muhajirin wannan suka fiyal al ansar ma'ana kabilan ya shigo kenan ko bambanci kabila ya shigo tare da cewa kalmar muhajirin wal ansar duk cikin alqur'ani yabo ne ko zargi ne yabo ne amma da aka yi amfani da ita yanzu dan kungiyanci sai manzo Allah ya ce abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum kun ina nan kenan kuka fara kabilanci da bambanci da kungiyanci abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum ma gudan kuma ku fara tun ina nan kafin na tafi kenan wannan yake ya lal muhajirin wannan yake ya lal ansar to me za a yi kenan ba fada ba sai manzon Allah ya kwabe shi to shine da manzo Allah ya Abu Zar ya aibata ya aibata ya aibaci ko ya aibata wannan mutumin da cewa uwarsa bakaci to menene ne uwarsa baka ce ko jashi ce ko fara ce me ya laifin sa haifar sa aka yi ya samu kansa ya yi wannan aibi ne ana aibata mutum da kuskuren da yayin shi ya jawo maka amma yadda mutum ya samu kansa an haife shi me ya laifin sa a ciki sai manzo Allah ya ce mishi innaka mur'un fi tajahiliya mu kalli darajar Abu Dharr mukalli kuma wanda suke fada da shi din suka yi musu da shi din duk yadda aka yi kasa da Abu Zarri yake a cikin daraja da tsaubata da dangantaka da komai dan Abu Zarri ya zama balarabe kenan wannan kuma ba balarabe bane kenan tunda yake yabna sauda ba haka bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adat shi in a hu bi ummi ka zo kana aibata shi da uwarsa kana cewa wata kaza kaza innaka mar'un fi ka jahiliya ka ga fa kai Abu Zarin kana da sauran maguzanci au kama kala Rasulullahi ka ga fa Abu Zarin kai kana da sauran maguzanci dan me zaka aibace shi da cewa wata baka ikhwanukum khawalakum yan ku ne Allah ya saka suka zama karshen suna karkashin ku ولولا ان تكون الناس امه واحده كو لجاء الحكم الله مدد من جرجه da cikin Qur'ani shi yasa duk sa'an da Allah ya kaddara wani ya zamo karkashin ka kada ka ga cewa ka fi shi kana ganin kafi shi a waye gare wurin Allah ranar lahira su ne ke sama kai kana fi shiddarsul aswal min nar da haka manzo Allah ya rubba asa akbar an yakuna inda Allah afdal so da yawa zaka ga wani ba ba ba shi da matsayi a cikin al'umma yana nan ba shi da ma abin da zai ci ba shi da ma kyakkyawar tufa amma wurin Allah ya fi waɗanda ke zaune wannan wurin wata kila albarkacin shi Allah ke ke kai musu gudunmu. a babu san ko su zage shi sai su wulakanta shi ba haka bane sai Abinda yasa ya sa ka ga ina tafe da shi kenan tun da na ji manzon Allah ya faɗi haka to zai saba wa abinda manzon Allah ya faɗa to tun daga nan kaga gidan gidansu yaran gidansu sun ji daɗi kenan in abincin ne za a ci ne tare ko a ci a rage musu tufa ma sai an ba su to shine dalilin da ya sa ga mun fito muna tafiya tare saboda abinda manzon Allah ya faɗa yake kana lana zabihan yace wa uban wani ya je aikin haji da abar hawa daya dayan kuma ya bar mana muna shayarwa da gona ne ko gida ko menene to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga ke ummu wa ce ke ummu sinan yace kaga fa idza kana ramadanu itamin to in watan azumi yazo ki je ki umra fa inna umratan fi ramadana hajjatu ma'ana yin umra a cikin watan azumi kana da ladan aikin hajji duk sa'an da aka ce in kai kaza kana da ladan kaza kada ka taba tsammanin cewa kaza din ya yayi daidai da wancan a'a an baka ladan ne amma matsayinka bai kai wancan ba in ba haka ba sai zama mutu ya umra cikin azumi ya wadatar da hajjin farilla kenan ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kul huwallahu ta'dilu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 shi sa in ka karanta so uku da niyan Allah ya baka ladan alqur'ani sai Allah ya baka ladan karanta alqur'ani amma kai da wanda ya karanta alqur'ani tun daga farko tiryan tiryan har ya kai karshe da matsayin ku daya har abada matsayin ku ba da yake ba wurin Allah madaukakin sarki addinin musulunci ne Allah madaukakin sarki da jin kansa in aka waye gari kullum kana sauke alqur'ani ko kwana nawa ko kwana sai aka zo kuma shagala ta zo ta sami ka ba za ka yi ba to shine sai kai karanta kul huwallahu da niyyar cewa Allah ya baka ladan karatun alqur'ani ko mahaifiyarka ko mahaifinka lokaci ya kai yanzu karatun ba zai yi a koya ba amma an haddace alqur'ani sai ka ce inna Allah madaukakin sarki ba zai haramta miki wannan al'amari ba ko ko ba ai duk da ka tashi karanta kul huwallahu su uku da niyyar cewa Allah zaki ladan alqur'ani Allah zai baki dan lokacin karatun alqur'ani ba zai yi ba a koya an kusa ruɗewa al'amari ya yi nisa a zauna a iya fatiha ma sallar da karba abin da ake so kenan to irin waɗannan su ne ake nuna ma iyaye da kakanni da mata saboda a samu cikin ɗan lokaci kaɗan duk a tattaro duk ɓata lokacin rayuwa da aka yi shekaru da sauki shine subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kamar yadda muka sha bayani akan wannan manzo Allah bayan ayi sallar asuba ya fita je unguwa kan ya dawo lokacin rana ta fito wata mata tunda manzo Allah aka yi sallah ta fiyarta ya ta tana jan tana kirga ya'yan dabino ko wace tasbihi take yi ko menene ta sai manzo Allah ya je dawo ya da yake har yanzu kina kan wannan abin da na barci na tafi na dawo take yi ana nan ana ta fama ana sa rai ko ba haka ba sai manzo Allah ce kina son in nuna miki abin da yafi wannan ku tace i eh. sai to wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته wannan faɗa sau ɗaya ya fi duk abin da kike tun bayan sallar asuba hayyar banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai nuna ma kalma da take dauke da sinadarin da za ta kankare ma zunubi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai tsaro ma addu'a wacce take dauke da fawon da za ta daukaka darajar ka wurin Allah madaukakin sarki duk al'umma baki ɗaya su haɗu ba za su iya kawo daya bisa dubu na abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo yasa aka ce wa mutane dan Allah mu hutar shi kanmu mu daina yaudarar kanmu mu daina fada ba ba dalili mu daina duk abin da ya zo daga manzon Allah ya fi duk abin da wani ya kawo akwai wani makhluki da zai ce a'a akwai wanda zai daga hannu ya ce ba haka bane eh yaya ba daɗi to a tafi ba komai fa inna umratan fi ramadana hajjatu yake saboda yin umra a cikin ramadana hajji ne za a baki ladan yin hajji aw nahwa mimma kala kala aw kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shine aka ce abinda ake nufi shine in aka yi umra cikin ramadana Allah zai baka ladan aikin hajji amma ba wai ka da wanda ya aikin hajji ɗaya bane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka kashe cikin ta yakin ta da addinin Allah ya samu shahada mace ta mutu a cikin nakuda ta samu shahada mutum cikin sa ya ruɗe da dare mutu mutum gini abin nan gini ya ruɗe fado kansa ya mutu mutum ce duk shahada ne haka kuma waka ce man kutila duna malihi wa irdihi wa ali fa huwa shahidu an fashi suka zo maka za su ci mutuncin ka ko iyalin ka kashi aka kashe ka aka ce ka samu shahada amma shahada dan shahada za a baka ko kai da wanda ya je yakin badar ko uhud ɗaya eh, kuke kai da wanda ya je yakin dan tsuntsuwa ko menene ne Usman sai eh da suka je su yaki ba wajen banzo kana gidan dan ka samu za a baka ladan shahada haka manzo Allah ya faɗa ko amma matsayinka da su ba dai bane dan Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullah to sauran kiyaya suke rayuwa a wannan wannan abu ne da babu wanda zai iya nuna maka yadda wannan rayuwa take rayuwa ce wacce baka santa ba abinda kai ka sani rayuwar duniya da abinda take dauke da ita amma in aka tambaye ka ka taba rayuwa a cikin cikin babanka wata tara wata tara baka sani ba amma wata uku ka zamo mutum har an wata hudu da kwana goma ka zama mutum har an saka maka rai wata nawa kenan kai kana yunkuri a cikin cikin babanka ka abin da ta ta hanyar eh, cibiyar ka kana ka a wannan rayuwa kace ba rayuwa ba ran da dan adam ya fito cikin cikin babarsa akwai wanda zai iya taba yaya wannan rayuwar ya tuna Allah ne ma ya tabbatar da shi kararin makini wannan cikin kariya kake ba abin da zai same ka cikin mahaifa cikin ciki cikin menene da menene duk kana cikin kariya ka yunkura ka juya kai menene da menene rayuwa ce kuma kana cin abincin da babanka ta ci ragowa da menene da menene a cikin hanyar cibiyarta in ka ci ina suke zuwa wannan rayuwa babu wanda zai iya tabbatar da ga yadda yake kana fitowa duniya wannan kamanta haka kana mutuwa ka shiga cikin wata rayuwa kuma kenan da ba za ka taba sani ya take ba sai wanda yake sai in manzo Allah ya nuna maka ga yadda yake kamar yadda yake ana binne ka sai su sada kai su ta tambaye ka to shi kenan daga ranar duk inda kake abin da kake da shi kake gyara jikin ka duka ya zama abin tutuwa kenan kai ko ke ko ni ko wato ce menene zai saura wannan ruhin da ake son a tsarkake shi da jin Allah da ambatan Allah da zikiri da tuna Allah da salatin annabi shine abin da zai tsarkake wannan ruhi ya zamo ya samu kawan da zai ɗaukaka fil mala'il a'la fil malakutil a'la amma in ba haka ba har abada dama gangan jiki kaji an ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daratan ukhra dama da kasa yumbu aka hada aka halice ka ka shafa mai ka ci abinci vitamin yayi kyau yayi kiba ya cika ka ci abinci ko ina ya cika an shafa ko menene an shafa karshe abinci menene karshe me za a tattara a kai randa kina kasa ake kallo guga na nan za zo a kawo ka abin ne ka a tafi shi kenan ya samu abinci kan kwana nawa a shi kenan karu me zai saura wannan ruhin da aka ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kan zaba samudu da tagwaha idan ba a asha yasa duk abin da kake sanna ne ambaton Allah ne zikiri ne a duk kana yi ne dan ka tsarkace zuciyarka ta samu ɗaukaka a cikin malakutul a'la lokacin da za a je ana alfahari ko wanda ko wace rai ruhi na alfahari da ɗaukakan da aka samu wurin Allah na kafin sarki amma in ta wulakantar da kanka gangan jiki da ake gyara karfe karfi ne yake zama sai kuma min ha khalaqna daga ita aka halice mu wa min anu'i ko kowa kuma karfe zai koma mun gane ko mamaki ikon Allah madaukake sarki sai sa malamai suka ce iblis a je shi tunaninsa ma ba shi da hankali da yake ai dan me zai ma annabi Adam jada an halicci annabi daga Adam daga kasa shi kuma an halicce shi daga mai daga wuta ko da malamai suka yi tunanin suka bincike suka ce a hankalce ma za a yi lissafi iblis ba shi da hankali to a kalla a gani da kasa da wuta wanne ne ya fi albanu kasa ko me dalilai a kan haka hmm? ka sa kwaya ɗaya ka fitar ma kwaya nawa dubu duk matattu ina za a saka su a samu lafiya sai an binne in aka bar komai ne zai yi dori haka haka kasa aka sa aka rufe shi kenan kuna zuri ba za ku ji komai ba duk ruwan aka ina yake zuwa in ba haka ba za a zama lafiya suka ce a hankalce ma ba za a iya tabbatar da cewa yi wuta ta wuta ta kasa ba kasa ya ta fi ta ke sa iblis siyasin da yi ma ba shi da hankali ya yi kuskure a cikin siyasin. mun gane ku باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها يكي باب da ke bayanin yin umra daren da za a je wajin muhassab daga nan shi kenan sai tafiya zuwa komawa gari kasashen su kenan قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواسين لهلال ذي الحجه فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي أمرتك وانقضي رأسك وامتشكي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي nana Aisha kenan suna ba da labarin abin da suke ciki har yanzu muna tare da ita an karbo daga mu daga Abin Aisha sai ke daga nana Aisha kharajna kace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muwakina li hilal bil hijja ai mun cika watan zil hijja muna fuskantar eh, watan zil qida muna fuskantar watan zulhijja ma'ana mun cika watan zulhijja muna dab ko mun fara shiga farkon watan zulhijja shine ma'ana mu muwafina li zulhijja fa qala lana sai manzon Allah ya ce muna man ahabba minkum an yuhilla bil hajji falyuhilla duk wanda ke so ya dau niyyar hajji ya dau ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل وأن كما كيسو ya حرما عمرة يدو يدو حرما عمرة يدو حرما عمرة falaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umrati sai manzo Allah ce ba dan ni na koro hadaya daga wajen harami ba ni ma da na warware aikin hajji na ya zama umra qalat sai ta ce wa minna man ahalla bi umrati a cikin mu akwai wanda ya dauko haraman umra tun daga farko wa minna man ahalla bi hajji a cikin mu akwai wanda ya dauko haraman hajji wa kuntu mimman ahalla bi umrati ina cikin na Aisha tace tana cikin waɗanda suka ɗauko haraman hajji. to wannan hadisi na na Aisha ya wahadda malamai da yawa hadisan sun zo da alfaz wasu ce ta ce ta ɗau haraman hajji waɗansu ce ta ɗau haraman umra a wa'ancan suka wuce duk me ta ɗauko hajji wannan ta ce umra to da gini akan wannan riwaya da take wa kuntu mimman ahalla bi umrati take ina cikin waɗanda suka ɗauko haraman umra fa azallani yawma arafa wa ana ha'ilu ai fa yau mu arafa sai ranan arafa ta riske ni halin kasancewarta tana haila فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم sai ta ba الله Allah labari جا halin da take ciki wa qala sai manzo Allah ce irfudi umratak to yanzu umrar taki ta bace kenan tunda ba za ki je yi tawafi ki je ki ba za ki fita aikin umra ba kuma ga arafa sai ce sai ki warware wannan umran babu ita yanzu yanzu za ki dau haraman hajji kenan kaɗai ba ki da umra umran ki ta warware ba ta sai sa'annan yace wan qubi ra'asaki ki warware gashin kanki wa mutashiki ki tsefe gashin kanki ko ki taje gashin kanki ko tsefewa ne ko tajewa tajewa wata ce a tsefewa ita ce hausa wacce take ta da ko dajewa hausa ta muku ce dan muku ne ko wamtashifi ki tsefe kanki wa ahilli bil hajji ki dau haraman hajji falamma kana lailatul hasba to nana Aisha sai sai haka nan yanzu babu umra ta kwance ta warware ta sake daukan haraman aikin haji dan za a je Arafa kenan kai tsaye dan ɗan umra ta ce sai ta gama aikin umra to yanzu za ta za a je Arafa kai tsaye to sai manzo Allah ya yanzu ba ki da umra ki dau haramin aikin hajji sai aka je aka yi aikin haji a cikin waɗansu riwayoyi sai manzo Allah ke yi duk aikan da alhazai ke gaira Allah ta kufi bil bait amma ban da tawafin ɗakin Ka'aba mace mai haila ba za ta yi tawafin ɗakin Ka'aba ba dan eh, saboda haka ake jan hankalin mata waɗanda suke samun haila masu yawa malam ai malamai sun ce mace tana haila wayan suka ce mace tana haila har ta gama ko tasbihi ko zikiri ko salatin Allah ba abin da za ta yi ta zauna summun bukumun har ta karkata in kika mutu ba in kika mutu a cikin wannan hali ya kenan sallah ne aka ce ba za ki yi ba da tsawafin ɗakin ba da ɗaukan alkur'ani amma duk wani tasbihi salatin annabi karatu ta awizati ko ko da addu'ar da zaki aya ce cikin alkur'ani ya halatta ki da niyyar addu'a ba da niyyar tilawan alkur'ani ba kamar su ayatul kursi falaki da nasi dan kariya ko dan wayansu abubuwan addu'o'i ne za a karanta su da niyyar addu'a ya halatta ba sai da tsarki ba amma in za a karanta kan tilawan alqur'ani shine aka haramta zaki tasbihi zaki subhanallahi wa bihamdi adada qalbi wa rida nafsi wa rida arshi la ilaha illallah allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir salatin annabi adadin da istighfar la ilaha illallah allah duk zikiri dan manzo aikin haji aka ce ki aikin haji duk baki gaira Allah ta tusi bil baiti aikin haji din nan akwai saiwa arafa arafa in bacci ake yi me ake yi zikiri da addu'a da ambatan Allah ba haka bane duk wa'annan za a yi shi yasa in kina cikin haila ko nifasi biki kenan baya nuna cewa shi nan ba ki da daraja wurin Allah madaukakin sarki in zaki zaki ma dan jinjire ki kutuba a kunne kiran sallah da ta da ikama zaki addu'a zaki roki Allah zaki tasbihi zaki salatin annabi zaki kalma zaki duk zikiri zaki zaki roki Allah madaukakin sarki ba zaki zauna ne a'a har sai ki tsarkaka ba a'a wannan duk kuskure ne menene dalili dalili shine na na Aisha ta samu haila a cikin aikin haji me aka hana ta tawafin ɗakin Ka'aba kadai Arafa ba ana addu'a ana istighfari ana roƙon Allah ba halin da musulmi zai samu kanshi ba shi da hanyar roƙi Allah ba mun gane ko falamma kana lailatul hasba sai aka yi aikin hajji duk aka gama sai da aka zo daren da za a je wadil muhassabi a shirya a je a yi tsawafin wada'i a kama hanya a je madina arsala madiya abdurrahman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai abdurrahman da dan uwan nana Aisha ka dauke ta kan abar hawaka ku je ta ni'imi ta dauko haraman umra ta zo ta umra a wata riwaya manzo Allah ce ku je maza maza ku dawo muna nan muna jiran ku suka je suka dawo a cikin dare manzo Allah ce ma ayyari ka rasa tafiya dubba baki dai sahabbai kuda dubu nawa babu tafiya na na Aisha za ta je ta farkata za ta je ta yi umra ta dawo aka saura ana jiran ta yace muna jiran ku anan sai da suka dawo yace kun gama aikin umra ki dawa ki ki komai suka ce eh sun gama sannan manzo Allah ya jama'a tafiya zuwa Madina wannan baya nuna darajar na na Aisha fa ahlaltu bi umratin makana umrati babu umrati tan'imi yake babin da ke bayanin umra daga tan'im shine mas'ala cewa tan'im ana cewa masjid Aisha bayan aikin hajji za ga masu mota suna umra umra umra in ka ba su kuɗi su dauke ka su kai wurin masjid na Aisha daga nan sai a dauko haraman yin umra a dawo a zo a yi umra to kayi aikin hajji ka gama kai umra amma ba ka da wata wata doka da za ta tilasta maka ko kai yanka ko kai azumi saboda kayan umra lafiyayya bayan aikin hajji amma da tamattu'i kai fa akwai doka da za su ce maka ga abin da za su yi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن اوس ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشه ويؤمرها من التنعيم قال سفيان مره سمعت امرا كم سمعته من امر an karbo daga aus daga abdurrahman dan abi bakr Allah ta masa yadda yake akbarahu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yake abdurrahman dan abi bakr ya bashi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi da ya dauki na Aisha bayan kan abar hawarsa wa yu'miraha yayi mata umra ya je su yi umra ba ya je yi umra madadin ta ba a'a ya fita da ita su je ta dauko haraman umra ta zo ta yi umra tare da shi sa'annan su zo su hadu da manzon Allah a kama hanya zuwa Madina min at-tamiimi daga tamiimi mahallu shahid kenan na Imam Bukhari قال سفيان سفيان يجي مرة سميت أمرا كم سميت من أمر يجي سوداوة سوداوة كم خبرية كثير سوداوة دايوا أنا جيت من أمري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب أقول الله ko a karasa wannan hadisi a karasa ko akwai mutane da suke nesa akwai ruwa akwai rashin mai akwai rashin mota ko to a karasa wannan hadisin ko to babu laifi duk sa'an da kake ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da ƙarin imani kuma kana da sanin yaya san manzon Allah da kaunar sa take sai ga kan karshe sai ga Allah ya haskaka zuciyarka ta samu ɗaukaka wurin Allah madaukaki duk wanda zai yi alfakari da duk kowane ne bai kai ka alfakari da abin alfakari قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد ابن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما yace Jabir ya ba mu labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahalla wa ashabuhu sun dauko aikin sun dau da maran eh, niyyar yin aikin haji wa laysa ma ahadin ahadin minhum hadiyun babu ko ba wanda yake da hadaya tare da su gairar nabi sallallahu alaihi wasallam wa talha sai sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai shi tare da hadaya da talha وكان علي قديما من اليمن سيدنا علي شي كما يا إسو دغ كسن يمن wa ma'ahu yana tare da da hadaya daga kasan sai-sai a yace ahlaltu bima ahalla bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nayi niyyar yin aiki irin wanda manzon Allah ya ɗauka. in umra manzon Allah ya ɗauka, kyauta zama haka nan in hajji ne kaɗai, nawa ya zama haka nan in kirani ne in ta mace ne duk yadda manzon Allah ya haka nan wa anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam azina li ashabihi an yaj'aluha umratan yace sai manzo Allah ya ba sahabbai izini duk wanda ya ɗauko. in umra ma ka dauko to ta zama umra in hajji ne ma ka bari ya zama umra sa'annan albashi ranan jaruya ka dau haramin yin aikin hajji يطوفوا بالبيت في طوافي ثم يقصر سعى الناس في su سعى الناس ورور إحرام سو تشدت كنتاية نجرا illa man ma'ahu hadi sai dai wanda ya koro hadaya daga wajen harami shi akwai wata doka da ke aiki a kansa hatta ya bulga al-hadi mahallahu fa qalu sai suka ce nan taliqu ila minan wa zakaru ahadina yaqturu suka ce yanzu wace eh wani irin sabon aiki ke mai yanzu dab da zuwa mina dab da zuwa arafa dab da zuwa nan mu yi aikin umra mu warware mu je ya halatta mu sadu da iyalan eh, mu mu sadu da iyalansa yau gobe shi kenan ya dau harama za a je umra ma'ana da mai saduwa da iyali abin da yake nufi kina yace zakarin ɗayan mu yazo yana diga yana diga mani ma'ana kinaya ce na cewa da min jima'i ba mu manta ba wanne ba har yanzu da min ka kuma mu dau harama haji fa balaga nabi nabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya kai manzon Allah ga wani na guna guni ba wani na fatar kaza kaza kaza kaza fa qala sai manzon Allah ya ce law da na san haka al'amarin zai kasance za a yi min wahayi dokar ta zama haka ai ni ma da ban koro hadaya ba sai ni ma na maida na maida aikin nawa umra na warware na shiga kayana na tare da iyali na kenan ma'ana maganar kenan walaula anna ma'iyal hajj ba dan na koro hadaya tare da ni ba la ahlaltu da na warware wannan aikin ya zama umra na shiga tufata alabashin ranar tarwiya takwas ga wata mu dau haraman hajji baki daya wa anna aisha radiyallahu anha hadat yace sai na aisha ta samu haila fa nasakatil manasika kullaha nasi kenan sai haila tana tare da haila sai kai duk aikin hajji غير أنها لم تطف بالبيت duk wanda ya miki menene dalilin da aka ce kina haila ko ni fasu zaki zikiri zaki menene yace na na Aisha an ce tawafin ɗakin Ka'aba kadai ne ba za ta yi duk aikin hajji tayi, tayi ta sa'ayi sa'ayi din ana zikiri tayi arafa arafa din ana zikiri tayi yi mina menene da menene فقال فلما طهرت طهرت يا اننا راي بركتك وطافت شيء طوافي قالت يا رسول الله سبت يا من الله أتنطلقون بأمرة وحجة دكا كباشي لنا حكومة مدينة دا أيكي بيو حج دا أمرة wa an tariku bil hajji ni na je da aikin hajji kadai ba ni da umra فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم سيما زال الله يا عبد الرحمن بن أبي بكر تتفيد إلى التنعيم تدوك أمرا إتما تي أمرا إتما تاسم أيكي بيكنا فاعتمرت بعد الحج سيتي أمرا بايا أيكي الحج في ذي الحجة أجنوة ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جوشم سيوان متو سراقة ابن مالك ابن جوشم سيحد من زال الله صلى الله عليه وسلم يا من زال الله وهو بالأقبى وهو يرميها ينا جيفا أقبى سيتي ألكم هذه خاص khassa wannan hukuncin da ya sauka za a yi umra a cikin watan haji kafin a yi haji wannan khasa ne da ku ko ya halatta ma kowa sai manzo Allah ya ce ballin abad har abada ya halatta wa sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbika rabbil izzati amma yakun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu alaykum